Gaskiya ne wannan shaye-shayen suna kawo damuwa a cikin iyali domin yakan kawo tsatsaguwa za ka ga miji da mata ba zaman lafiya da yaran makaran kansu su masu yawan shaye-shaye din kuma baka isa ka yi ma yaro magana ya bar abin da yake yi ka ce mishi ba kyau zai ce maka ai ra'ayin shi ne to yana kawo tsatsaguwa har yakan sa ma wasu yaran su duki iyayensu waɗansu ma har su kai ga harbin iyayensu wanda ba shi ne daidai ba ya kamata a cikin iyali akwai zaman lafiya akwai ƙauna da soyayya da juna to amma sha'anin kwayan nan da shaye-shayen nan duk sun dagula hankalin zaman lafiya cikin iyali wanda daga iyali zuwa cikin ƙungiyar da ake rayuwa da wuraren aiki da wuraren zama duka ya kawo damuwa kuma ba wani bai isa ya yi ma wani yaro magana ya bar abin da yake yi ba ka gani ba haka ba ne don da da rayuwar mu ta da muka tashi idan yaro na baya da hankali mamar wane za ta iya taimishi fada ta kwabe shi sai ya bari zai ji ta amma ba yanzu ba yanzu lokaci ya zama wani iri daban baka isa kai ma yaron ka da ka haife shi a cikin magana ba ma balle kai ma yaron wani magana so wannan yanayin da ake ciki kam gaskiya yana dagula hankalin iyali kwarai da gaske ya kamata iyaye su tashi tsaye su gyara wannan halin yaran din su inganta rayuwarsu ko da yake ya kamata su samu abin yi ne shi yasa amma akwai hanyoyin da za mu iya musa yaranmu su yi wani abu ba lalle su yi ta tunanin shaye-shaye ba akwai hanyoyi da za mu iya musa su su yi abubuwa su yi aiki su zama da amfani a cikin jama'a To matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na ragewa ko kuma shawo kan matsalar shaye-shaye da ake musamman maganin mura da kuma waɗansu magunguna dai da ake sayarwa a zan ce ma kemis kemis ba asibitai ba. Mm-hmm. Kin sa a Najeriya kowa ma likitan kanshi ne. Haka ne kuma su kemis kemis din nan ba su da license na operation. Ko suna da shi ma wani lokaci da suke biɗa kuɗi ne kawai suke yi ba za su duba ko magani ya Eh, aikin shi ya kare ba ko yaya sai dai kawai su ci gaba da bada magani ya kamata gwamnati ta kayyade irin ah, su kemis kemis da ake samu dinnan su tabbata cewa wanda yana operating kemis din kwararre ne kwarai a cikin sai da magunguna ya san abin da yake yi kuma ya daina sai da magungunan da lokacinsu ya wuce sun expire sa'ilin nan ma idan an kawo mashi takarda ta cewa ana son magani kaza ko kuma a zo a ce ina son abu kaza kawai wanda ake kira a turanci over the counter to ya mai da hankali kada ya sai da irin haka sai ya tabbata ya ga an rubuta eh, magani daga wurin likita Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, to kar a sha kwaya. kwaya ko ba ta da kyau. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matar ka ba ya sha. matarka ba ta sha yayanka ba ya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta